wasiyar wani uba ga ɗansa ya kai ɗana ka sani cewa wata rana tsufa zai kama ni zan riƙa yin abubuwa ba yadda aka saba ba ka sa haƙuri sosai don ka fahimce ni ya kai ɗana idan wancan lokaci ya zo hannuna zai kasa riƙe abinci sai yana zuba a kan tufafina zan kasa cire ma kaina tufafi bayan na lalata su balle in iya sanya wasu kai haƙuri da ni ka tuna lokacin da na koya maka abin da yanzu na kasa iyawa a wannan lokaci zan kasa yin tsafta yadda kake bukata kada ka manta ni na koya maka yin tsafta da kwalliya da shafa turare kada ka yi dariya idan ka ga na yi wauta ko na kasa gane abubuwa yadda ya kamata ka zama kai ne kwakwalwata da idona da kunnuwana ka tuna cewa ni na koya maka zaman duniya da yadda ake jin daɗin rayuwa don me ba za ka yi haƙuri idan na buƙaci wannan koyarwar ka koya min ba idan lokacin da nike faɗi ya zo Tunani na zai yi rauni ƙasusuwan jikina za su yi sanyi harshe na zai yi nauyi a lokacin kuma babu abin da nake so sai kusancinka da jin ɗuriyarka yi ƙoƙari ka taimaka min don biyan buƙatata ko a wannan lokaci na san abin da nake so a raina ko da yake ba lalle ne in ya faɗa maka ba ya kai ɗana idan ƙafafuna suka kasa ɗaukata ka tuna lokacin da na riƙa ɗaukar ka har hannaye na su yi sanyi idan na so ka sauka sai ka ce baka sauka ni kan yi ka a wancan lokacin domin in samu yardarka kada ka ji kunyar riƙa hannuna ko runguma ni a wannan lokaci wata rana kai ma za ka buƙaci mai yi maka haka ya kai ɗana idan na tsufa zan daina fahimtar al'amuran duniya yadda ya kamata zan riƙa jiran mutuwa ne kowane lokaci kada ka gajiya wajen taimakona domin wata babbar ƙofar aljanna ce Allah ya buɗe maka ya kai ɗana idan ka tuna wani laifina a gare ka ka iya fahimtar cewa ban yi shi don in musguna maka ko in ƙetace ka ba na yi ne don in koya maka zaman duniya da yadda za ka zama cikakken mutum a yau babban abin da za ka yi min shi ne ka manta da kurakurai na ka yafe laifukana ina fatar allah ya yafe naka kurakurai ya gafarta laifuffukanka ya kai ɗana a lokacin da mahaifiyarka ta haife ka ni na runguma ka na kula ka na ɗauki nauyinka na yi tarainiya da kai ka saka min a lokacin tsufa gabanin mutuwata daga ƙarshe ina sanar da kai cewa da ɗai bani da farin cikin da ya fi jin daɗinka da ganin farin cikinka da murmushinka kada ka bari idan zan bar duniya in barta da baƙin cikinka ko ɓacin rai a kanka allah ya yi maka albarka ya sa ka gama da ni lafiya ka samu wadatar arziki da jin daɗin rayuwa kuma ya baka wanda zai jibince ka idan naka lokaci ya zo wassalam